Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد kamo rediyo voh hausa a cikin shirin sa na safiyar yau laraba ta bawa ranar samu muhammad aminu ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai kashe tare da ku a cikin shirin ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su da farko dai kamar yadda muka saba za mu fara da cikakkun labaran duniya bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare shirin nan na rayuwar zamantakewa nan tafiye kamar yadda muka saba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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida has dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma lokaci ya za a saurari cikakkun labaran duniya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. shugaban ƙasar iran ya ce alaƙa tsakanin ƙasarsa da siriya ta ginu ne akan ruhin gwagwarmaya an kama tsohon shugaban kasar murtaniya muhammad wul abdulaziz rasha ta ce ba ta adawa da shiga tsakani a yakinta da ƙasar ukraine to yanzu sai ga zama domin aji cikakkun labarin shugaban ƙasar iran ya bayyana cewa alaƙa tsakanin iran da syria ta ginu ne akan ruhin gwagwarmaya shugaban ƙasar iran hujjatul islam ibrahim ra'isi wanda ya karbi bakoncin ministan tsaron kasar syria ali muhammad abbas ya faɗa a ranar talata cewa alaƙa da ke tsakanin iran da syria an gina ta ne a kan ruhi na gwagwarmaya da jajircewa shugaba ibrahim ra'isi ya kuma ce iran kawar syria ce ta hakika kuma kamar yadda iran ɗin ta taimaka wa syria a lokacin yaƙi da ta'addanci yanzu ma shirye take ta taimaka mata wajen sake gina kasar bayan yaƙi a nashi gefen ministan tsaron ƙasar ta siriya ya ce ƙasarsa ta samu nasara ne a yaƙi da ta'addanci bisa taimako da ta samu daga ƙawarta iran har ilawa ministan tsaron na ƙasar siriya ya ce ƙawancen gwagwarmaya a wannan yankin zai taka rawa wajen sake fasalin siyasar duniya bugu da ƙari ministan tsaron na siriya ya ambaci cewa makiya suna kokarin bata alakar da ke tsakanin iran da syria sai dai a yaushe alakar tana kara karfi da bunƙasa kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ya ce nan gaba kaɗan iran za ta sanar da jerin sunayen jami'an tarayyar turai masu yada ayyukan ta'addanci a duniya kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran dr nasir kana'ani ya bayyana haka ne da yayin da yake mayar da martani akan matakan da tarayyar turai da kuma birtaniya suka dauka na kakaba wasu jami'an iran takunkumai kar'ani ya kuma suka da kakkausar murya akan matakan na tarayyar turai da kuma na birtaniya yana mai kara da cewa hakan yana nuni ne akan gajiyawarsu wajen fahimtar hakikanin abin da yake faruwa a iran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ta iran ya kuma ce kasashen sun ɗauki wannan matakin ne dai bayan da suka kasa cimma manufofinsu na hargitsa zaman lafiya a iran sannan ya kara da cewa sun kwana da sanin cewa kakaba takunkumi babu da tasiri da zai yi a kan iran to kuna ta da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran an kama tsohon shugaban kasar murtaniya muhammad wuld abdulaziz a jiya talata ne dai 'yan sandan kasar murtaniya suka kama tsohon shugaban ƙasar muhammad wuld abdulaziz gabanin fara yi masa shari'a akan tuhuma tuhumatuhuman da ake yi masa na amfani da mukami ta hanyar da ta saba doka da kuma tara haramtacciyar dukiya lauya mai bayar da kariya ya bayyana cewa tun da fari yan buƙaci tsohon shugaban ƙasar ta murtaniya ɗan shekaru 66 da miƙa kansa ga 'yan sanda amma ya ƙi don haka aka kama shi jami'an tsaron sun je gidan wal abdulaziz ne da ɗauke da makamai da kuma takardar sammacin kotu ta kama shi ya kuma bi su ba tare da wata gardama ba kamar yadda lauyan ya ambata a yau laraba ne dai ake sa ran cewa za a fara yi wa tsohon shugaban ƙasar ta murtaniya shari'a a birnin nouakchott da ba kasafai haka take faruwa a nahiyar afirka ba an kuma kama wasu daga cikin fitattun jami'an gwamnatin baya bisa irin wannan zargin da ake wa tsohon shugaban kasar shi dai janar wold abdulaziz merta ya ɗare kan karagar mulki ne a wani juyin mulki da taɓa yi shekaru goma sha da suka gabata ya kuma sauka daga hankamin nasa a shekara ta tara. rasha ta ce ba ta adawa da shiga tsakani a yakin da take yi da ƙasar ukraine a taron manema labaru da ya gudanar da takwaransa na ƙasar afirka ta kudu a birnin pretoria a jiya litinin ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov ya bai da cewa rikici tsakanin rasha da kasashen yamma ya fi kusa da yaƙi na hakika yana mai sukar kasashen yamma da gabatar da biliyoyin dalolin kuɗaɗe da makamai ga ƙasar ukraine domin ci gaba da yaƙi da ƙasarsa labar bai cewa ƙasarsa ba ta adawa da shiga tsakani akan rikicin da ukraine amma ukraine ba ta ɗaukar gudanar da zaman tattaunawa da ƙasar rasha da muhimmanci sakamakon zugata da ƙasashen yammacin turai suke yi har ila yau ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha jaddada cewa idan har rikici tsakanin ukraine da rasha ya ɗauki lokaci mai tsawo to zai yi wuya a cimma matsayin warware shi cikin sauƙi yana mai nuni da cewa dole ne amurka da ƙawayenta na kasashen yammacin turai su fahimci cewa tsarin mulkin mallaka da zuga sun kare a wannan zamanin to kashin labarin duniyar kenan a gaida mushtaba adam da ya karanci mana labaran duniya yanzu kuma sai mu saurari shirin na duniyar mu a yau wanda Sunusi Ino ya shirya kuma zai gabatar. Duniyarmu a yau.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 da sabuwar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila karkashin jagorancin firaminista benjamin netanyahu sakamakon wasu munanan manufofinta musamman shirin gudanar da sauye-sauye a tsarin shari'ar kasar zaɓo masu tsaurin ra'ayi da za su haifar da ƙarin matsalolin tashe-tashen hankula a tsakanin yahudawan sahayoniya da falasɗinawa da sauransu da ni wanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa.

taron sabuwar majalisar ministocin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na baya-bayan nan ya zo ne kwana guda bayan da yahudawan sahiyoniya suka gudanar da zanga-zanga a garuruwan tal abib bi'ir sab'a haifa da kuma yammacin jerusalem domin nuna adawar su da gwamnatin masu tsaurin ra'ayi karkashin jagorancin benjamin netanyahu a tsawon makonni uku da suka gabata waɗannan garuruwa sun fuskanci gudanar da zanga-zangar jama'a da jam'iyyun adawar a kungiyoyin fararen hula da kuma kungiyar movement for quality government in israel suka kira domin nuna adawa da sabuwar gwamnatin da prime minister benjamin netanyahu ya kafa a haramtacciyar kasar isra'ila suna masu zargin gamayyar jam'iyyun da suke mulki da nuna adawa da tsarin shari'ar isra'ila da kokarin juya akalarta da kuma gudanar da kwaskwalima a kundin tsarin mulkin kasar domin kare munanan manufofinsu musamman kare shugabanninsu daga zarge-zarge zarge da suke fuskanta da suka hada da almundahana da dukiyar ƙasa da kuma halatta kudaden haram masu zanga-zangar dai sun jaddada cewa makomar tsarin dimokuraɗiyya a isra'ila tana cikin haɗari idan har sabbin mahukuntan haramtacciyar ƙasar ta isra'ila suka samu damar aiwatar da tsare-tsaren da suke son shimfiɗawa musamman ƙoƙarin samun damar gudanar da naɗe-naɗe a ɓangaren shari'a da kuma takaita ikon kotun koli da take da hurumin sake sake yin nazari kan hukunce-hukuncen da gwamnati ta zartar baya ga barazana ga 'yancin alkalai da kuma raunana matakan sanya ido kan harkokin gwamnati da na majalisar dokokin kasar sakamakon haka masu zanga-zangar suke rera taken cewa sabbin shirye-shiryen da gwamnatin Netanyahu take son gabatarwa za su tauye haƙƙin 'yan tsiraru tare da buɗe ƙofar cin hanci da rashawa a nashi ɓangaren shugaban ƙungiyar lauyoyin haramtaccen ƙasar isra'ila abi shimi yana cewa sabuwar gwamnatin Netanyahu tana son shimfiɗa mulkin kama karya ne da rusa tsarin dimokuraɗiyya da kuma ƙoƙarin raunana ɓangaren shari'a saboda babu wata gwamnatin gwamnatin demokuraɗiyya da za ta tafiyar da harkokinta ba tare da ɓangaren shari'a ba ita dai sabuwar gwamnatin da aka kafa a haramtacciyar ƙasar isra'ila a wannan wata na janairu ta kunshi ƙawance ne tsakanin jam'iyyar likud ta netanyahu da gungun ƙananan jam'iyyun addini da na masu tsaurin ra'ayin yahudawan sahayoniya waɗanda suke da'awar cewa suna ɗauke da tsare-tsaren kawo sauyi a haramtacciyar ƙasar isra'ila tun farkon fara gudanar da zanga-zanga zanga-zangar nuna adawa da sabuwar gwamnatinsa benjamin netanyahu ya yi watsi da zanga-zangar tare da yin kunnen uwar shegu ga kiraye-kirayen 'yan adawa wanda a halin yanzu suke cikin mako na uku akan aniyarsu tare da jaddada matsayinsu na kin amincewa da sakamakon zaɓe da aka yi a watan nuwamban shekarar da ta gabata shi kansa sabon firaministan benjamin netanyahu ana tuhumarsa da laifuka da suka hada da batun cin hanci da rashawa da ya musanta amma har yanzu batun yana gaban shari'a ya jaddada cikakken goyon bayansa ga buƙatar gabatar da tsare-tsaren yin garan bawul a harkar shari'ar haramtacciyar ƙasar isra'ila isra'ila yana mai cewa a halin da ake ciki akwai wani kwamiti da aka kafa a majalisar dokoki da ke yin nazari kan batun tare da jaddada cewa kokarin su shine maido da daidaito da ya dace a tsakanin bangarori uku na gwamnati wato majalisar gudanarwa da bangaren shari'a da kuma majalisar dokoki jam'iyyar likud ta prime minister benjamin netanyahu ta daɗe tana zargin kotun kolin haramtacciyar ƙasar isra'ila da cewa tana ƙarƙashin alƙalai ne masu ra'ayin mazan jiya da ke ƙoƙarin mame madafin iko saboda dalilai na siyasa yayin da a gefe guda kuma masu ra'ayin kawo sauyi suke ƙoƙarin kare kotu domin samun damar taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da bin doka da oda a ƙasa da babu wata takamammiyar doka a kundin tsarin mulki da gwamnati za ta yi aiki da ita a fagen gudanar da ayyukanta wani kuri'ar jin ra'ayin jama'a da cibiyar dimokuraɗiyya ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta wallafa a makon da ya gabata yana nuni da cewa matakin amincewa da kotun koli ya ƙaru sosai a tsakanin yahudawan sahiyuniya masu ra'ayin mazanjiya idan aka kwatanta da ra'ayin masu sassaucin ra'ayi don haka mafi yawan yahudawan sahiyuniya ba su goyon bayan raunana ikon kotu hakika tun farko-farkon bullar zanga-zangar jama'a a haramtacciyar kasar isra'ila kan nuna adawa da shirye-shiryen sabuwar gwamnatin benjamin netanyahu a harkar shari'ar isra'ila firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila benjamin netanyahu ya yi watsi da bukatun dubban 'yan adawa da suka gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da shirin gwamnatinsa na aiwatar da abin da ya kira sauye-sauye a tsarin shari'ar kasar don haka shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac mazok ya gargadin cewa wannan dambarwar siyasa da ta kunno kai tana neman zamewa rikicin kundin tsarin mulki na tarihi a haramtacciyar kasar isra'ila yunkurin yan adawan ya fara ne a tel aviv fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta hanyar gudanar da gagarumar zanga-zanga inda aka kiyasta cewa yahudawan isra'ila fiye da dubu ɗari ne suka halarta wannan a kiyasin majiyar rundunar 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kenan kenan yayin da wasu majiyoyi suke bayyana cewa yawan mahalarta zanga-zangar sun haura dubu ɗari domin jaddada adawarsu da shirin gwamnatin benjamin netanyahu na gudanar da sauye-sauye a tsarin shari'ar kasar inda 'yan adawar suke bayyana shirin netanyahu a matsayin juyin mulki ga harkar shari'a yayin da a nashi bangaren Netanyahu a cikin wani sako da ya wallafa a shafin na totar ya bayyana cewa watanni biyu da suka gabata an yi wata gagarumar zanga-zanga a haramtacciyar kasar Isra'ila wacce take matsayin uwar zanga-zanga inda miliyoyin Yahudawan sahiyoniya suka fito kan hanyoyi domin kada ƙuri'a a zaɓe yana nufin gudanar da zaben da ya kawo shi kan karagar mulki a ranar 29 ga watan Disamba. Netanyahu ya kara da cewa ɗaya daga cikin cikin manyan dalilan da suka zaburar da al'ummar yahudawan sahiyoniya kan fitowa kaɗa ƙuri'a ita ce sake fasalin tsarin shari'a yana mai fayyace cewar ya samu wannan damar kuma zai yi amfani da ita domin aiwatar da buƙatar da ake nema sannan shugaban haramtaccen ƙasar isra'ila isaac hazok ya fitar da wani gajeren faifai na bidiyo a shafin totar da a ciki ke cewa tabbas suna cikin rikici mai tsanani wanda ya kama hanyar wargaza al'ummarsu kuma wannan rikici yana damun sa sosai kamar yadda yake damun mutane da yawa a haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma yahudawan sahayoniya da suke sassa daban-daban na duniya hazok wanda matsayinsa na shugaban haramtacciyar ƙasar isra'ila bai hada da ikon zartarwa ba ya jaddada cewa yana ƙoƙarin ganin ta kowace hanya ya samar da damar buɗe fagen zaman tattaunawa wanda zai kasance cikin buɗaɗɗiyar basira da girmama juna ya kara da cewa a halin yanzu ya mai da hankali ne kan muhimman ayyuka biyu da suka hada da hana bullar rikici kan kundin tsarin mulki da kuma kokarin dakatar da ci gaba da samun rarrabuwan kai a jawabin da ya gabatar ta hanyar gidan talabijin a yayin gudanar da taron majalisar ministocinsa na mako-mako benjamin netanyahu bai taɓa batun shawarar da azok ya gabatar ba sai dai kawai kokarin kare manufar gwamnatinsa cewa gwamnatocin da suka gaba. gabata daga bangare daban-daban na siyasa a haramtacciyar kasar isra'ila sun nemi gudanar da gyare-gyare a harkar shari'a amma babu wanda ya yi tunani a wancan lokaci wajen bijiro da maganar cewa gyare-gyaren za su kawo ƙarshen mulkin dimokuraɗiyya yana mai shan alwashin ba da damar gudanar da tattaunawa mai zafi da ma'ana a kwamitin yin nazari kan shirye-shiryen gwamnatinsa a majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila wacce ta kunshi bangaren 'yan adawa haram haramtacciyar kasar isra'ila dai tana fuskantar matsalolin rikice-rikice da tashe-tashen hankula tsakanin gwamnati da 'yan adawa inda kan haka tsohon ministan tsaron haramtacciyar kasar isra'ila benny gantz ya yi gargaɗin barkewar yakin basasa Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban. ku huta lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu eh radio murya musulunci na iran suna na nafi baban nafisa dan wala sun gudu matesa wanda ke a nan wala zon eh, yau ina son aika eh, ra'ayi na bisa ga matsatsalu da nake gani suna faruwa a wannan jiha ta mu ta maradi ta da lalle tesa mai age ga zo kanan ba kashe duka maradi ce eh ina kira ga magabatan Nijar musamman magabatan jiha ta to wai ya kamata ku da kuke hukuma ku rinka maganin wasu rigingimu kamar su yanzu nan babu sahiyar banza sai mun ga mutanen da sun hoto daga wani waje makiyayan nan sun zo sun koro basashen su wanda sun zama ba kiwo suke ba sata suke amma shugabannin jihar ta da shugabannin gunduma ta ta jihar ta da mai da kanin bakshe da age na tabbatar da kowa duk shugaba ya san da wannan abu da yake nan ga faruwa to ya kamata su cawata mu wannan makiya kai ya kasance wata ran sai an hoto an hoto na hoto an zo da jini ba ma bukata haka to muna kira gare su da su Allah saboda ba nan za mu zama duka dan uwanku na fi baban nafisa dan wala zunzunun birnin tarayya Abuja. Radio VOH Tehran mai muku magana Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayina saman a jihar mu ta agades abin da yake faruwa a cikin eh, likitocin mu na jihar agades Tun kira da ministir in kiwon lahiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara. A kwanakan baya ya kawo ziyara a nan Agadez ya bayyana cewa sun kawo eh, kayan aiki to gaskiya mu a ziyarar da ya kawo mu ba mu ga wani abu da ya canza ba. Saboda a yau jihar agades sai ka gani kullum he an ce sai an fidda mutum wata jiha ko an tai da shi zandar ko an tai da shi ta ko an tai da shi niyami kenan mu ziyarar da ya kawo a nan agadas mu gaskiya ba mu ga ta sauya zani ba cikin ziyarar ya kawo a kullun agadas sai an fidda mutum an tai da shi zandar a kullum ne to kenan ka gani mu wanga abin da ci mun tuwa ƙwarya wai shin wai ita agadas ba jiha ba ce cikin jihohin Nijar ta yadda za a cewa mutum na rashin lahiya wai babu wai maganin ko babu kayan aikin da za a diba rashin lahiya shi sai an fita da shi zandar to muna kira da ke shugaban kasa da mai kula da kiwon lahiya dibiyu a eh, al'ummar jihar Agadas da idan rahama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan wihu rediyon jamhuriyar musulunci ina muku sallama irin ta addinin musulunci da fatan kun tashi lafiya. Wato ina eh, yau ma ina so ku bani dama domin na yi kira akan magana da shi sarkin musulmi wato Sa'adu Abubakar wanda ya yi a dangance da gwamnatin Najeriya ta kara ba da wa'ad dangance da an sa kuɗin Najeriya domin ya yi jawabi akan cewa idan haɗa aka ce za a rufe ansa kudaden najeriya a kwanaki tara da suka rage saboda allah ya yi magana a kan cewa al'umma za su gayyara kuma babu wanda za a zalunta a wannan tafiya illa face talakawa kuma muna amfani da wannan dama allah ya sa wannan kira da mai girma sarkin musulmi ya yi a kan shugaban ƙasa da kuma sauran manyan gwamnatin najeriya allah ya sa wannan kira ya kai ga kunnuwansu allah kuma zaɓa mana abin da ya zama alkhairi mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara Sokoto local government magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio BOH Hausa Tehran mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazauni kasar Gambia. Da farko zai tsokani akan shugabanni mu na Nijar akan yadda suke cutar al'ummar talakawa kowane yanzu yana son ya samu shugabanci domin ya ci kashin kansa ba domin ya taimaki al'ummar talakawa ba ko kuma talahid da talakawa a cikin kangi ba ba ga firezidan ba ministrori mayor sarakuna hakimai kowane yana son ya samu mulki ne domin ya zalunci al'ummar talakawa kawai da wasu sarakuna suke amshi gonakin talakawa suna yin ma'aikacin ne na kansu na rayuwar kansu da rayuwar 'ya'yansu ba rayuwar al'umma suke dibi ba a rayuwar suke dibi kawai yadda yadda wani sarki yake amshin filayen gonakin mutane yana auniya yan metir dala goma yan metir dala goma tir da allah wajen wannan sarakuna akan wannan abu da suke yi wannan zalunci har ina mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazauni kasar gambia na gode boh hausa a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci sunana comrade brashi lara gabta ina yi muku fatan alkhairi da fatan kunanan cikin ƙoshin lafiya kuma ina so yi amfani da wannan dama da yi kira ga mahukuntan najeriya daga shi kan shi shugaban ƙasa da kuma gwamnan babban bankin najeriya da 'yan majalisunmu ya da kyau wannan al'amari da ake ta cece ku ce akan wannan canjin kuɗi da za a yi ana maganar cewa nan da 'yan kwanaki kaɗan za a daina karɓarsa kuma kuɗin mu ba wai karbar kuɗi ne ba za a yi ba a kuɗin iya da kyau a ce ya wadata ya shiga hannun talakawa birane da ƙauyuka to idan aka ce an yi hakan kuɗi ya shiga yana yawo ko ina to dan an dakatar da shi ma to ba matsala bane to amma babu kuɗin nan a hannun mutane to kuma ta za a ce za a daina karɓar wannan tsoho to idan aka haka gaskiya ba a yi wa al'ummar Najeriya adalci ba musamman ma talakawa idan ana kumin an yi ne dan masu kuɗi su zigata to masu kuɗi ba su zigata ba magana da gaskiya kenan talakan da aka ake ake abu da shi to fa shine zai wahala gaskiya wabarakatuh da kabatan dai mahukuntan mu za su canza tunanin su akan wannan tsari na rediyo radio suna sunana Comrade Brashi Lara da fatan za ku tashi lafiya to madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin maku wato a ƙwarya malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Shashin Hausa na gidan radon Iran ina muku fatan alkhairi da fatan an waye gari lafiya. A yau tsokaci na zan yi tsokaci akan ainafi abubuwan da ke cikin ƙasa ta Nijar. Ita dai tafiya duka ta Allah ce, kuma in Allah ya haɗa tafiya sai a auna a gani shin menene tafiya take tan menene abubuwan da ya kamata ya bai kamata ba. Lalle wannan ƙasa da ta yi ƙoƙari ta ce sojojin Faransa su hita daga cikin ƙasarta. Wallahi birkin Faso ta yi ƙoƙari. ta yi kokari sosai tunda duk yan akabar kasa yan kasar da kansu suna iya tsare kasarsu da kansu ba sai wata kasa ta zo ta mana wani tafiya ba ko mun tabbata waɗannan mutane waɗannan kasashe da ake ja mana cikin kasar Nijar mun sani ba komi bane a'a wani al'amura ne na ainihin tahiyar da harkar siyasa duniya mun san shi ne ai ga sunan me aba amana cikin kasar ta Nijar kuma menene aba mu gani sai dai mu bar ma Allah abin mu gaya ma Allah subhanahu ya kare mu daga sharrin makiya musulunci ubangiji Allah ya sa gaban mu na Nijar su yi koyi da irin wannan abubuwa na wannan kasa ubangiji Allah ya tsare mu na ƙasar mu Nijar ya kare mu da kariyarsa kuma ya ɗaukaka mu da ɗaukakawarsa kuna tare da Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasage jihar Maradi jamhuriyar Nijar sai an jama'a huta lafiya hazawa salam ya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyu ya ce hausa mai magana hamsin mai dan kuka daga nan kwalliya a garin a furiya nijar to muna godiya da kuke ba mu damar toma albarkatun bakin mu a bisa abubuwan da suke ci mana tuwa a ƙwarya yau wannan gama zan yi kira a game da eh, wa'adi da burkina faso ta ba sojojin faransa da su fice su bar kasar gaskiya muna goyon bayan wannan shugaban kasa da ya yi wannan namijin kokari ya ce sojojin faransa su fita daga kasar shiga baki da allah ya sa su yake suna Allah ya sa shugabannin kasar mu ma su yi haka su koyi ga wayannan abubuwan saboda su horon shi dai an ga abubuwan da take a Afirka gabaki da mai magana Hamisu Bello kuka daga nan kwalliya da magana Assalamu alaikum wa wabarakatuh biya Hausa san Hausa na Iran yana gaida kawai magana shine Aliyu Nasarawa kuma ɗan galma a ma da jihar ta jamhuriyar Niger eh, abinda ke bani mamaki da tunani da nadama da asara da yi kayan da kuka irin wannan naira da aka ce zuwa rana ta kenan cikan wata na turi kamar nan da rana sauran kwana sati ɗaya ta gama aiki gaskiya kira mu da shugaba buhari da makarabai don allah ku kara ma wannan naira kwanaki tsakanin naira dubu ɗaya ɗari biyar dan Allah ku ƙara mata kwanaki ko wata biyu ko dai abin da ya sauka dai kara mata kwanaki kukan jama'a da diban asarar mutane za su shiga cikin wani yanayin hali salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu voa hausa murya jamhuriyar musulunci ta iran da fatan kuna lafiya kai tsaye kuna tare da mamman sani dauda cin waje wanda ake kira da bugi manufa da irogan na maganar jamhuriyar to a gaskiya yau za mu yi kalubalanci matakin da shi gwamnan bankin cbn ya ɗauka na ba da wa'adin cewa daga ranar 31 da wannan watan da muke ciki na januwari an kare amsa kudaden wannan takardar naira amma a shari'a da muka sani dai duk kasar da ta buga kudi ba a kin amsa kudin nan idan ya je banki tsofan kudin da aka kai ne ake kin hoto da shi a haka haka har ya amma ba a ce ba ko kai tsaye an dakatar da amsa kudi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Eh dangance da kiraye-kiraye da muke yi a social media ina so a bani dama in miƙa sakona zuwa ga shugaban mu na Nijar A kan mutanenmu na ƙasashen waje musamman Libya. Akwai samarinmu da dama wanda ba hawa ba sabka wanda ake kama ana zuwa ana rufe su muna kira da gwamnati da allah ta samu na hannu a saki mutanenmu ko kuma a wasala su gida saboda yadda mutanenmu suke cikin wani hali a gidan kaso na babu gaira babu dalili muna kiraye-kiraye da babban murya akan gwamnatin mu ta ji halin da muke ciki da irin asibitocin da suke kasar nan da gawakinmu na gidan gawa wanda suke ajiye ba a yi suturansu ba don allah da annabu na kira da gwamnati ta sa hannu da allah ta turo wakilai na gari wanda za su kama su sa sa hannu a taimaki 'yan uwanmu da suke rufe da wanda allah ya wa wa'adi a suturce su muna tare da wannan kalubalen a cikin wannan ƙasa ta libya da muke cikinta don allah a tura saƙonmu ga gwamnatin ƙasar mu ta nijar mai girma muhammad bazum allah ya kara mai lafiya tomarilla da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya barin haɗa ku da sheikh dr abdulkadir mubarak domin gabatar da shirin nan na rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صوروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا a cikin wannan shiri da muke gabatar muku dangane da al'amura da suka shafi zamantakewa rayuwa ta zamantakewa tsakanin al'umma abu ne kamar yadda muke nanatawa mai muhimmanci wanda ya kamata mu tafi da shi irin wannan muhimmancin da ke tare da wannan rayuwa mu tafi da wannan a yanayi wanda allah ta'ala zai yi wato zai yarda da mu ubangiji wani ta'ala zai yi murna da irin wannan rayuwar da muke tafiya ta zamantakewa tsakanin da al'umma kamar yadda muka sani ne mun shigo fage daban-daban dangane da rayuwa ta zamantakewa kamar al'amura na iyali to yanzu kuma muka shigo cikin fage na zamantakewa da abokai to mun yi tsokaci mai zurfi a game da al'amura na abokai cewa lallai dan adam in an ce a yi rayuwa ta zamantakewa bayan al'amura na iyali wanda shine asasi to a cikin rayuwarsa ta zamantakewa babu yadda za a yi ya shige kuma zancen al'amura na abokai domin dan adam ba zai taɓa rayuwa shi kaɗai a kowane ɓangare ba abokai kamar yadda muka faɗa a shirinmu na baya da ya gabata wasu lokutan in an ce aboki ba lallai ne abokin nan sai irin aboki da yake kud da kud wanda sai bacci ne ke raba ku da shi kuna tare da juna a kowane lokaci ba ko kuma yadda muke ishara da cewa abokai za a iya samu su a makaranta abokai na wajen aiki hatta ma abokai a tafiya misali eh, abin hawa ne ya haɗa ku watakila kun shiga mota za ku je wani gari su ma abokai ne abokan tafiya ake cewa to duk waɗannan mu'amala ɗin da zai kasance tare da mutane wato rayuwa ce ta zamantakewa tsakaninku da irin waɗannan mutane ɗin ko da ko bayan awa ɗaya ne za ku rabu ko bayan waɗansu mintuna za ku rabu kowa ya kama gabansa watakila ma ba za ku sake ganin juna ba har abada to irin wannan ma ita ma nau'i ce na rayuwar zamantakewa wadda ya kamata a ɗora ta akan wani doron gwadabe na haƙiƙa. wanda zai taimaka maka kai ma za ka taimaka masa duk waɗanda kuke rayuwa nan ya zama akwai al'amura na taimakekeniya mun yi ishara a kan cewa hatta ubangiji subhanahu ta'ala ya gaya mana a cikin suratul zukhruf cewa a ranar kiyama akwai abokai ba daɗi waɗanda za su zo su yi wa juna bara'a wannan ya yi nisa da wannan wannan ya yi nisa da wannan suna kokawa yana cewa kai a duniya kai ka batar da ni mun kasance ba a kan wani doro na shari'a na taimakekeniyar juna na gina ruhi ba tunda Allah ta'ala isharar da yake a wannan al'amari shine cewa lallai waɗanda suka kasance a badaɗai abokai ne a su a cikin duniya in ba a kan takwa suka gina wannan abotaka ba ba a kan al'amura na gina ruhi na taimakekeniya na yin aiki nagari na taimakon al'umma na yin abin da Allah yake so in ba a kan wannan ba to Allah ta'ala yake cewa yau ma izin ba'aduhum ba'adun adu wato ranar kiyama za su kasance maƙiyan juna ne wannan yana ƙiyayya da wannan wannan yana ƙiyayya da wannan wannan mun yi ishara a kai saboda haka babban al'amari dangane da rayuwar zamantakewa ta bangaren abokai mafi girma al'amari wannan ma iyaye suna da wani abu wanda yake na asasi mai muhimmanci wato rawa da za su taka ta wajen zaɓo wa 'ya'yansu abokai yanzu idan 'ya'yanka sun ka tafi makaranta mafi yawa a makaranta in aka tura 'ya'ya suka tafi makaranta Allah ne kurin ya san a makarantar nan da suwa za su cakuɗa tunda makaranta mutane ne wanda za ka iya cewa suke zuwa daga kowane sashi da kuma wani tushe na wato iyali daban-daban waɗansu sashen iyalin masu tarbiyya waɗansu tushen iyalin marasa tarbiyya waɗansu sashen wato za ka ce masu addini waɗansu sashi marasa addini hatta ma za ka iya cewa za ka samu a makaranta waɗansu waɗanda suke asali ma su ma yarda da Allah ba ma tunda makaranta aka ce makaranta an ce makaranta mutanen duk da suka kawo 'ya'yansu a cikin makaranta suna kawowa ne don su koyi wani abu wanda yake mushtarak abubuwan da yake kowa da kowa baya son ɗansa ya tashi cikin jahilci to dole ne ya tura su makaranta to kaga waɗanda za su turo 'ya'yansu zuwa makarantar nan waɗansu su misali ka ce kiristoci ne waɗansu musulmi ne waɗansu masu bin addinin gargajiya ne waɗansu ga su nan dai a cikin garuruwa ne manya-manya ma yahudawa za a iya samu su masu turo 'ya'yansu musamman irin makarantun nan manya-manyan makarantu waɗanda za ka ga cewa kowane mutum Eh, 'yan kasa da wanda ma ba 'yan kasa ba 'yan ina da wanda kowa zai iya tura dansa ya je to koma ba irin wannan ɗin ba ko da makarantu ne kanana ma na cikin gida din guri ne dai makaranta an ce makaranta wanda za ka iya cewa duk mutum zai iya kawo ɗansa to tarbiyyan da su waɗannan yara suke zuwa da ita makaranta din sai a duba a wuce irin tarbiyya suke ɗauke da ita waɗansu tarbiyyar da suke ɗauke da ita fi sabilillahi ba tarbiyya ce managarciya ba to idan ku suka zo suka cakuri da ɗanka kai wanda ka ba da lokacinka a gida ka ba shi tarbiyya can kuma a makaranta aka je aka cakudu to menene ya kamata domin a can dai na gaya mana ko kuma muka sani dolan dole ko ko sau ɗanka ko ‘yarka a makaranta sai sun yi abokai to waɗannan abokan da za su yi yana da muhimmanci iyaye a duk lokacin da 'ya'yansu a makaranta suke abokai to su yi ƙoƙari su tabbatar sun san suwaye abokan 'ya'yan nasu ta hanyoyi daban-daban in ka dawo gida ka ga 'ya'yanka ko kuma ɗanka misali yana magana game da wani yana faɗan sunansa ai mun je kaza mun ci abinci ko kuma mun sha ice cream a guri kaza ko mun su alewa ko mun sai biskit da aka yi eh, break muka fito daga aji mun je guri kaza mun sai ka ce to waye wannan kar ka yi shiru ka dinga murna a ah, ɗana masha Allah ya fara samun abokai a'a sai ka yi tambaya ka ce to waɗannan abokan da kake gaya mun su wane ne su yaya sunansa waye babansa hasali ma ka yi ƙoƙari ka je har makarantar a kira maka abokin ɗan naka ka zo in ma dan kyauta ne yanzu zaki karama za ka dauka dan biskin ne dan wani abu ne ka ba wa aboki a kai ne abokin wani a to ni babansa ne ga dan wannan ka yi da kyauta to sai kai kuma da wayo da wayo sai ka tambaye shi ka san waye babansa me aikin mahaifin wannan yaron abokin ɗan naka sai ka gano a ina ne ma suke za ka iya bincikawa ka je ko wajen aikinsa ko kasuwarsa ko kuma wani bangare na unguwarsa inda suke zaune ka tambaya ta wani yanayi ta yadda ba za a gaya masa an zo ana bincike a kansa ba a'a ka yi wani abu na bincike ka tabbatar da tarbiyyan wannan gidan da tarbiyyan uban yaron da iyayen yaron da mahaifiyar yaron ka tabbatar cewa ɗanka ba wai abota ce yake yi da gurɓatattun ainihin yara ba inda a ce gaba ɗaya muna yin irin wannan to lalle 'ya'yanmu za su zama managarta rayuwarsu za ta zama rayuwa ce da ta ginu akan wani yanayi na zamantakewa mai ma'ana amma rayuwar zamantakewa idan ta zama kurin la'ubali ban damu ba waye ma kowane tarkace kowace irin aƙida ne mutum yake dauke da ita kowane irin tunani mutum yake dauke da shi kurin na ban shi ya tafi ya zama abokin ɗana to lallai akwai sauran na aka ba idan muka kasance a irin wannan wadi to a nan ne fa ake samun matsala ɗin saboda haka al'amura na abokai ko kuma zamantakewa wacce za ta kasance mun yi rayuwa rayuwar zamantakewa tare da abokai waɗanda waɗannan abokan da za mu rayu da su za su kasance fitila a gare mu fitila ga rayuwarmu taimakekeniya za mu wa juna ta yadda tabbas wannan zamantakewar da za mu yi da su za ta zama tushe na samun sa'ada a nan duniya da samun sa'ada a ranar kiyama to irin wannan bincike ɗin yana da tushe a cikin koyarwar addini ba kurin ɗanka ya tafi makaranta ya kasance ya tara abokai amma ba a tabbatar suwaye abokan nan nasa ba sannan daga baya in ya fara kawo muku wasu ɗabi'u waɗanda suke baƙi ko kuna nan kuna wahala a tarbiyya a cikin gida amma in ya koma ya tafi makaranta kuma akwai wasu yara can abokai waɗanda suke warware masa irin wannan tarbiyya din to kaga irin wannan akwai matsala a tattare da irin wannan yanayi saboda haka ah, lalle rayuwar zamantakewa musamman ta bangaren abokai yana da muhimmancin gaske a kasance ana lura da ita to akwai bayanai masu yawa sai dai gashi an nuna mana lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah sai a mu na gaba sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin sai sai kuma shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na afirka a yau mai sun wanda kuwa ji a daren jiya afirka a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu dubi ne kan ƙasar algeria da faransa da batun neman uzuri a kan zamanin mulkin mallaka saboda laifukan da faransan ta aikata da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. masu bakin fada a cikin fagen siyasar ƙasar faransa daga kowane bangare sun ƙi amincewa da cewa ƙasarsu ta tafka baƙin laifi akan al'umma algeria a zamanin mulkin mallaka wanda ya fara daga shekara ta 1830 zuwa ta 1962 daga lokacin da tsarin mulkin mallakar ƙasar faransa algeria zo ƙarshe an yi shugabanni mabambanta. da suka zauna a fadar ta idize kuma sun ƙin furci a kan cewa salon mulkin mallakarsu na Algeria ya cutar da al'ummar wannan ƙasa. waɗannan irin maganganu da shugabannin faransa suke yi ba su amsa buƙatar ƙasar ta algeria ba da take son ganin an fito ƙururu ba tare da ƙumbiya-ƙumbiya ba wajen yarda da cewa an tafka baƙin laifi a zamanin mulkin mallaka. shekaru 100 na mulkin mallaka da faransa ta yi algeria ya kasance cike da azabtar da mutanen wannan kasa kashe su da kuma mayar da wani sashe mai yawa nasu masakai hakanan kuma gurɓata muhallin ƙasar da ya haɗa da yin gwajin makaman nukiliya ba su ɗaya ba su biyu ba shi ko gwajin makaman nukiliya da faransa ta yi a lokuta daban-daban algeria barnarsa ba ta tsaya a cikin muhalli ba ta cutar da rayuwar mutanen wannan ƙasa kuma har yanzu masu rahotanni suna nuni da cewa da akwai waɗanda wancan gwajin na nukiliyar faransa yake ci gaba da cutar da su to sai dai duk da haka har yanzu faransa ta yi ƙememe ta yarda da cewa ta yi laifi shugaban ƙasar faransa na yanzu emmanuel macron shine na ƙarshe a jerin shugabannin ƙasar faransa wanda ya yarda da ya nemi lafiyar al'ummar wannan ƙasa idan ko za a yi waye kaɗan wato zuwa shekara ta 2017 macron ya yi yakin neman zaɓe ne da batutuwa da dama da suka hada da bayyana mulkin mallakar faransa a matsayin babban laifi akan jinsin bil'adama a ƙasar algeria ya kuma bayyana cewa neman uzurin ƙasa algeria zai zama ya taka rawa matuƙa wajen kyautata alaƙa ta fuskokin tattalin arziki da al'adu a tsakanin ƙasashen biyu sai daga lokacin da ya shiga fadar shugaban ƙasa ta elize sai watsi da wancan alƙawarin kamar yadda mafi yawancin 'yan siyasa suke da zarar sun ci zaɓe. yaƙi ya furci kan laifukan ƙasarsa a lokacin mulkin mallaka saboda hakan yana nufin biyan al'umma ƙasar diyar asarar rayuka da dukiya da kuma gurɓata musu muhalli da aka yi sai dai yanzu da shugaban na ƙasar faransa ya ƙi amincewa da cika alkawalin da ya a lokacin yakin neman zaɓe a kan laifukan da ƙasarsa ta yi a algeria ya sake kashe gwiwar mutanen algeria wajen tunanin cewa za a iya sauya akadar alaƙar ƙasashen biyu ta fuskar tarihi da ɗora ta akan turba da ta dace jim kaɗan ban da zama shugaban ƙasa makaron fa har wani kwamiti ya kafa na masana tarihi domin su bankaɗo haƙiƙanin abin da ya faru ta yadda za a share fagen neman uzuri wanda ya jagoranci kwamitin shi shine benjamin stora wanda bafaranshe ne amma ɗan asalin algeria kwamitin kuwa ya yi aikinsu tukuru inda ya fitar da cikakken bayani akan abin da ya faru da kuma shawarwari akan yadda za a sulhunta tsakanin al'ummar faransa da algeria a cikin wancan rahoton ma an ambaci wani abu da ya faru a shekara ta 1961 a cikin birnin paris yadda ɗalibai da ma'aikata 'yan ƙasa algeria suka nutse a cikin wani kogi kogin da ake kira sin a birnin paris yayin da jami'an tsaron faransa suka tarwatsa zanga-zangar da suke yi ta nuna ƙin jinin mulkin mallaka tabbas da akwai dalilai da suka hana faransa da ma dukkanin turawa da suka yi mulkin mallaka a afirka neman uzuri daga mutanen da suka cutar da su daga cikin irin waɗannan dalilan da akwai batu na biyan diyar waɗanda aka cutar da su ɗin kamar yadda batu yake akan bautar da 'yan afirka da suka yi sai dai wanda ya fi hakan muhimmanci shine girman kai da turawan suke ji a gaban waɗanda suka cutar da su da kuma cewa suna ɗauka su a matsayin ƙasƙantattu da bai ma kamata su rusuna a gaban su ba wannan jin girman kai ɗin da kuma ganin ƙasƙanci ga wasu shine umar haba'isin da ya sa turawan musamman faransawa da muke magana a kansu suke fito da uzuri mabambanta a kan dalilin da ya sa ba za su nemi uzuri ba daga ciki da akwai yadda har yanzu a cikin littafan da suke koyarwa ɗalibai a cikin makarantu na tarihi cewa su fa sun je ƙasashen da suka yi mulkin mallaka ne domin wayar da su da ɗora su akan tafarkin wayewa wato sun samu mutane ne suna rayuwa irin ta ci baya da hamma da siffata su da dabbobi wannan irin abin da suke gabatarwa yana kora jin cewa sun yi barna ko sun yi wani abu da ba daidai ba da ya kamata su nemi afuwa a kai ji suke yi ma su ne suke bin waɗannan ƙasashen bashi akan su gode musu saboda sun ɗora su a kan tafarkin ci gaba da wayewa sai da kuma kura ita san gidan mai babban sanda domin lissafi ya sauya akan yahudawa da kisan da aka yi musu a lokacin yakin duniya na biyu ga misali ita kanta faransa wacce hitler ya mamaye ta a lokacin yakin duniya ya kuma kafa gwamnati ta 'yan koransa wacce aka fi sani da sunan bici ta taka wajen fitar da yahudawa daga faransa zuwa sansanin ƙasar poland da aka rika kashe su ta hanyar iskar gas da konawa sai kashi shugaban ƙasar faransa a wajajen shekara ta 1995 wato jack chirac ya yi furuci da cewa faransa ce take da alhakin aikata wancan laifin sannan komai ne mu gafara a madadin al'ummar faransa abin da ya biyo bayan shine wa da yahudawa da dukkanin dukiyarsu da aka kwace a matsayin kuma diya a wancan tsakanin kuma shi kanshi shugaban ƙasar faransa ne zato macron ya sake neman afuwa ta yahudawa a kan wancan laifin har ma gayyatar hoyi a shekarun baya zuwa wani biki da aka shirya a faransa domin girmama da tunawa ɗaruruwan yahuda wanda gwamnatin bici ta tilastawa zuwa sansanin da hitler ya ware a ƙasar poland inda aka yi musu kisan kiyashi akan yahudawa tura sun yarda cewa sun aikata laifi amma akan waɗanda ba yahudawa ba ba su furci da haka musamman ma dai akan al'ummar nahiyar afirka to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirinmu kurare da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mai bankwa da kuma na gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh da wannan nema kawo ƙarshen shirin namu amma da ya mana sauran dakikoki ga takaitattun labarai. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa alaƙa tsakanin Iran da Siriya ta ginu ne akan ruhin gwagwarmaya. Shugaban ƙasar Iran Hujjatul Islam Ibrahim Ra'isi wanda ya karɓi bakuncin ministan tsaron ƙasar Siriya Ali Muhammad Abbas ya faɗa a ranar Talata cewa alaƙa da ke tsakanin iran da syria an gina ta ne akan ruhi na gwagwarmaya da jajircewa shugaba ibrahim ra'isi ya kuma ce iran kawar syria ce ta haƙiƙa kuma kamar yadda iran ɗin ta taimaka wa syria a lokacin yaƙi da ta'addanci yanzu ma a take ta taimaka mata wajen sake gina ƙasar bayan yaƙi. a nashi gefen ministan tsaron ƙasar ta siriya ya ce ƙasarsa ta samu nasara ne a yaƙi da ta'addanci bisa taimako da ta samu daga ta iran har ilawa ministan tsaron na kasar siriya ya ce ƙawancen gwagwarmaya a wannan yankin zai taka rawa wajen sake fasalin siyasar duniya to duka duka iya abin da suka gani a cikin shirin gan lokacin na hararen mu a tarbe mu a shirin mu na rana domin jin mu ɗauke da wasu zaɗan shirye-shirye amma kafin nan a madadin mustapha adam da ya kantuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya.